Wasu gungun lauyoyin kare hakkin bil'adama a nan Kano ne suka rubuta takardar korafin ga Majalisar Wakilan ta Najeriya suna neman a ɗauki matakin da ya kamata a kan 'yan sanda da kuma jami'an kiwon lafiyar da ake zargi da hannu wajen mutuwar wannan magidanci da ya mutu ya bar 'ya'ya bakwai da mata biyu. Na zanta ta wayar taho da Honorable Garba Ibrahim Iso wanda shine ɗan majalisar da ya karanta takardar korafin a yayin zaman majalisar na jiya Alhamis. Ita wannan takarda lauyoyi ne suka rubuto ta wajen shi mai girma kakakin majalisar tarayya kuma a take a nan aka tura shi wajen kwamiti wanda zai duba kwamiti da ake cewa na public petition kenan za su kirawo duk parties involved za su neme su za su dora da su su joma korafi kuma abin da ake nan shi ne wanda duk za ta fi masa haƙƙinsa a matsayin ɗan ƙasa ɗan Najeriya wanda yana da damar rayuwa a cikin kasar nan ta Najeriya. A bi mishi haƙƙi na kashe shin da aka yi. Barista Audu Bula mabukarci guda ne cikin lauyoyin da suka rattaba hannu a kan takardar korafin. Shi wannan bawan Allah yana zaune ne a garin Gundutse a jikin kusa da masallacin gidan shi yake sannan yana da shagon da yake wanki da guga a jiki lokacin da rigima ta turnike tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda a wannan rana shi ne a yadda makotan shi suke gaya mana ya ba su shawara cewa mu shi shiga cikin gida saboda kai rigimar nan ta da mu shi sai ya shiga cikin shagon shi ya ci gaba da gugan da yake yi saboda haka daga karshe su 'yan sanda ashe sun ga shigarsa suka zo suka ɗaura bindigarsa a cikin kofar suka yi harbi ciki daga karshe harsashi ya same shi a ciki da ya ga an harbe shi ya fito yana ce musu wallahi ni ba dan shi'a bane su kuma suna ce mai dan shi'an banza dan shi'an wofi makota suka ji su suke ba mu labari suka fito suka ce wa yan sanda ba dan shi'a bane gidan shi ne nan wannan shagon wanke da guga yake a ciki ga matan shi nan suka kira matan shi bi da 'ya'yan shi yan sanda suka gansu sai suka ce to ku dauke shi ku kai shi asibiti yan sanda suka ki dauka shi duk da yake suna da mota daga karshe suka dauke shi suka kai shi asibitin kura sai asibiti suka ce sai an kawo takarda daga gurin yan sanda tunda ciwo ne a jikin shi DPO kura ya hana a bada wannan takarda ya ce kar a baya ɗan shi'a ne daga ƙarshe aka yi ta roƙon shi ya ce to su bada da kuɗi naira dubu biyar zai sa su a mota ya kawo su cikin gari cid na kano sannan sai ya sa aka ɗauke shi aka kawo shi cikin gari cid su kuma sai suka turo su asibitin nasarawa asibitin nasarawa su ma suka nemi takarda makotan suka koma cid cewa a bada da takarda cid suka ce ba za su bayar ba sai dai a koma kura a karɓo aka koma kura daga ƙarshe da ya kwan biyu kafin a kawo takardar kuma ya mutu Ba ga neman diyar fiye da naira miliyan saba'in da biyu lauyoyin na bukatar a hukunta dukkanin masu ruwa a cikin wannan al'amari. Mun nemi ita hukumar 'yan sanda ta sa a biya diya sannan kuma hukumar 'yan sanda ta kama waɗannan 'yan sanda da suka yi kisan da wanda suka yi sakaci a asibiti a bincike su a kuma gurfanar da su gaban kotu don ba su bi karfin doka ba. Da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano DSP Magaji Musa Majiya dangane da wannan zargi na kisan gilla da ake wa jami'an rundunar wadda ya kai ga majalisar dokokin ta tarayya ta ɗauki wannan mataki ya ce ma ba shi da masaniya game da al'amarin baki ɗayansa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.